a halin yana kwanci ya kwanta barci ya yi mafarkin masallaci wannan da yawa daga cikin mutane suna irin wannan mafarkin wani zai gan shi a cikin masallacin wani zai gan shi yana gina masallacin wani zai gan su suna turo a masallacin wani zai gan shi yana fitsari a masallacin kowa da irin abin da zai yi mafarki wani kuma ma zai yi mafarki masallacin yana rushewa ko ya rushe wa idan mutum ya yi mafarki da irin wannan yi mafarkinsa yake abu na farko a idan har kai mafarki ga kanan ga masallaci kayi mafarkin masallaci masallaci wani abu ne da yake tara al'umma don su zo su yi alkhairi masallaci wani abu ne da yake tara al'umma don su zo su yi wani abu wanda yake na alkhairi to ya zama zai yi daidai da wancan wa yuzkaru bi ya zama ya yi daidai da abin da ake ambatan Allah a ciki kenan to tunda guri ne na ambatan Allah to shi kenan in kai mafarki da shi ka yi mafarki da wani alkhairi da yake nuna ma kana kan shirya ya nuna ma aikin da kake ka ci gaba da yi kana kan daidai a wani lokaci kuma mutum zai yi mafarki yana gina masallaci shi kuma wannan a yana nuni ne ga cewa wannan mutum ne zai sadar da zumunci a waɗannan lokuta na gaba bayan yin wannan mafarkin akwai kuma wanda zai yi mafarki masallaci ya rushe wanda ya yi mafarki masallaci ya rushe ana sanar da shi da cewa wani babba daga cikin mutane jagorori na addini zai rasu zai bar duniya wani jagora na addini mai girman gaske ko in shi ne ma babba a cikin addinin wanda jama'a suke koyi da shi to ana marmuni da cewa zai bar duniya ya kare shi akwai lokacin da kuma za ka ga mutum ya zai mafarki ya gayyato jama'a su zo su shiga masallaci tare da shi in suka zo suka shiga sai su je su kama tono a masallacin wannan tonon da mutum ya je ya yi a masallaci in ya yi tonon har ya ga ramun sun da ƙasa to ana nuna masa cewa zai yi aure ne ba da jimawa ba in kuma ya yi mafarki ɗakinsa ya rushe an da ɗakin masallaci ko ya rushe ɗakinsa yana gina masallaci to yana nuni ga cewa zai samu wata ɗaukaka da wani matsayi a duniyan nan da yake rayu in kuma ya yi mafarki ya shiga masallaci a da ya shiga masallaci sai ya ki tsari a cikin masallaci in tsari ya yi musamman ba a ƙeriyar masallacin da ko'ina ba a irin cikin maharaba inda wurin liman da yake tsaye in yi mafarki ga shi nan yana tsari a wannan gudu to ana nuna masa zai haifi wani mutum in fitsarin dubu da yi to zai haifi wani mutum zaɓaɓɓe a cikin al'umma wanda zai zama ya samu ɗaukakar da duk ƙasa sai an san shi ko duk gari in dubu ɗaya ne zai haifi mutum ɗaya ne zaɓaɓɓe da zai samu ɗaukaka in kuma ɗigo biyu ne zai haifi mutane biyu wanda za su samu wannan ɗaukakar da sanuwa a cikin al'umma in ɗigo uku ne zai haifi mutane uku da za su zama masu kwabale ne masu basirar da za su samu ɗaukaka a duniya in ma mace ce ta yi wannan mafarkin tana sallah a masallaci ita kuma in mace ce ta yi mafarki tana sallah a masallaci ita kuma to ita kuma za ta haifi ɗa namiji mace ta mafarki tana sallah a masallaci ishara ne da cewa za ta haifi ɗa namiji kuma ɗan zai zama shi ma ne basira a akwai wani bawan Allah da ya taba mafarki ya shiga masallaci ya je a ya samu kan ƙur'ani ya bude ƙur'ani kawai sai ya fara fitsari a kan ƙur'ani ya zo ya rikice ya ɗibanci yana tambaya yana ta'addu yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana zuwa da ya samu wani malami mai fassara mafarki ce masa ga abin da ya mafarki ya ce o ikon Allah ya ce ana ma nuni za ka aiki limamin juma'a ne mun gane ai to kun ba duk abin da kai mafarkinsa kana tsoronsa kuma shi yake zama abin tsoro ba mun fahimta ai mafarkin masallaci alkhairi ne musamman ka zama kana gina masallaci din to insha Allah alkhairi ne zai same ka ko kuma kana cikin masallacin kana sallah ko kuma ya zama kana wani abu a masallacin amma abin neman tsari kuma shine mutum ya yi mafarki ga masallaci ya juya ya koma bandaki a masallaci ya juya ya koma bandaki matsalan nan ana nuna ma cewa yana yin wani zunubi ne allah ya rufa mara asiri ya yi maza ya dina da in bai dina ba wataran asirinsa zai tuni ma'ana akwai da za ka samu da yawa suna wani abu suna ɗaukan abun zai zama ba komai ba sai wannan ya sanadiyar shiga su wutar jahannama to shi sa, sai Allah ya maka alama da cewa ka kiyaye yin wannan abin don wannan abin zai zama maka illa a nan gaba in ka daina falillahi alhamdu wannan shine a wannan duk wanda yake bukatar a ƙarin bayani ko wani neman wani fassara na wani mafarki a cikin wannan a wannan shafin namu da za mu a bidiyon yake na youtube a sheik muhammad lawan darin fikir a rukun yayi a karkashin bidiyon insha Allah zai samu zuwa abin da yake bukata na amsa wallahu a'lam